yau laraba takwas watan ramadan idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai daidai da ashirin da biyar ga watan februari shekara ta dubu biyu da ashirin da shida wannan ne tasiri na talatin da hudu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 أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق الله يتي أفلم يسيروا في الأرض فيشون ba sa yawo a bayan ƙasa ba fa yanzuru kaifa kana aqibatul na kanu min qablihim su ga yanda ƙarshen waɗannan da suka rayu kafin su waɗanda suke fito na fito suka bijire ma Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙarshen al'amarinsu ya kasance mun riba ko ko suka faɗi Kum ashaddu minhum quwwa su waɗancan al'ummomi waɗanda suka gabata waɗanda suka bijire suka sangare sun fi na yau ƙarfin jiki sun fi da ƙarfin tunani sun fi da ƙarfin hali wa a tsarin fil'ardi sannan sun fi su wadata domin ya ce lan yi bisa bisulha filbila fa akhadahumullahu bi dhunubihim ya Allah madaukin sarki ya kama su da laifuffukan su ya hallaka su wa ma kana lahum min allahi min waqa ba wani wanda zai iya hana Allah ko ya benin su ko ya alfarma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sakamakon ɓannan da suka yi a ce a sun gano wannan da ko. shi yasa ana zuwa diyar samud diyar ad da diyar omilod domin ibrahim ɗaukar izina ba zuwa yawon bude ido ko binciken abubuwan tarihi da abubuwan da za ka da yawa daga cikin turawa suna zuwa suna yi ba wannan ne manufan abin da ya sa allah maɗaukin sarki ce a yi tafiya a bayan ƙasa sannan al'ummomin da suka gabata waɗanda suka fi kusa da mu suna ganin isra'ila mun gano wannan da kyau akwai abubuwan da ya shafe su wanda shari'ar musulunci Allah maɗaukin sarki ya yarda mu bi mu je a tarihi domin mu ɗauki izina ba wa mu ɗauki al'amarin kamar shafa labari shi ne ana ganewa kawai karɓar jin labari ana ba ka kana jin daɗin labari Me ka fita da shi na amfani da zai amfanar da kai a rayuwanka na addini da rayuwanka na yau da kullum mai kafa idan ta da shi shi ne abin da ake magana a kai shi sa abin da ya shafi ah, labaran bani isra'ila malumai suka ce ya kasu kashi uku na ɗaya ma shahida shar'una bihi abin da shari'ar mu na musulunci shari'ar alkur'ani da sunna ya tabbatar aw ma shahida alqur'an wa sunna bihi fa hadha maqbulun la li annahu khabar bani isra'il za karba ne ba wai dan labarin bani isra'ilan ba sai dan abin da ya zo cikin alkur'ani da sunna kadai muwafaqa ne akai ولكن لأن القرآن والسنة شهدت بصدقه sai kawai a ce ƙur'ani da sunna sun ƙara ma wannan labari na banu isra'ila ƙarfi domin sun tabbatar da gaskiya ne mun gano wani ba wai don a can aka ɗauko shari'ar za a aiki da ita ba na biyu ma shahidar ƙur'an wa sunna bi kazbihi akwai wanda alƙur'ani da sunna suka tabbatar da wannan labarin faƙarya ne fa hadha marfudun wannan dole a watsi da shi wala ya yajuzu tahadduth bihi ya halatta a labarin shi ba ko a ba da labarin shi kwata-kwata illa iza a al-insan bayanu kadhibihi wa butlanihi sai in mutum yana nufin zai bayanin ƙaryan wannan abu da kuma ɓacin shi ya halatta ya ɗauko ya bayyana ma ɗaliban ilimi cewa kun ga labari kaza kun ga kista kaza da ta zo daga banu isra'ila to kun ji kun ji yanda aka yi ta zama ba gaskiya ba na uku malam ya shadul wahayi da sidikihi wa la kadhibihi akwai labari na banu isra'ila wanda wahayi daga Allah bai tabbatar da gaskiya ko ƙaryan shi ba ai ma laysa fil qur'ani wala fis sunna tasdiquhu wala babu wata aya ko wani ingantaccen hadisi da ya gazzata ko ya ƙaryata fa haza qala fihi an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama irin wannan ne annabi ce haddithu an bani isra'ila wa wannan ku babu labari dan a kashe farfatan saurare wannan babu laifi fa yaqulu lana al-kalamu bahu na naqluhu lakin la fa'ilta minhu wala yashtagalu bihi amma huwa ahammu min a ji a ɗauko labarai ko a ta gaya mutane wanda babu wani abin izina babu wani amfani na ilimi da mutum zai ci muriya a ciki ka wannan bai da fa'ida mun gano wannan da kyau ko dole ya zamanto za ka ci abin da zai amfane ka abin mai fa'ida abin da za ka samu tsira wa bi hada na arifu kaifa nasiru bi qulubina fi akhbari man sabaq malam ce to da wannan ne ya kamata mu fahimci yadda ya kamata mu kontrolin ɗin zukatanmu don gani da labaran waɗanda suka gabata mun gane fassarar masdar talaqqi fi akhbari man sabaq masdar al fi al-akid huwa al-kitab wa sunnah kina al-qur'an da sunna shi zamu riƙa a matsayin masdari na tabbatar mana da abin da ya faru na gaskiya وأما ما وقع من أخبار بني إسرائيل فهو ثلاثة أقسام كما يندم كجي لا بارم بنو إسرائيل ومن ياكس جدا أكني an gano wannan da kyau ko mun ji wannan kasan mun ji wancan kasan da dai sauransu yasa Allah madaukakin sarki ce mu tafi a bayan kasa mu gano in ba ka da halin kaje da kafanka to kunnen ka ya jiwo ma cikin alkur'ani da sunna domin ka ɗauki izina don ka tsira don ka samu dacewa da kuma yardan Allah subhanahu wa ta'ala to so da mutane da suka gabata kamar yadda alkur'ani ya bayyana mana kanu a shadda minhum quwwa sun fi na yau ƙarfin jiki da lafiya da komi an gano wani da kyau sannan sun fi su amfani ma'ana dukiya sun fi su kayan tattali sun fi su ci gaban zamani da duk abin da suke yi. amma tare da wannan fa akhadahumullahu bi biyu. Allah sai ya hukunta su sakamakon su, kinan wannan yana nuna maka cewa lallai ilalla muddin ka saba ma Allah madaukin sarki to kai ma fa hukunta ka ma kana lahum min min wa ba su samu wani lawyer ko wani mai faɗa a ji da zai ban baki a basu ba ko mun girman nasaba ko mun girman daraja ina fata mun gano wannan da kyau shi yasa sai ce ma kana lahum min ahadin yaqimu min azabillah ba su da wani wanda zai tsaya gaban azaban Allah ya tare ya ce a ba shi wani ko kuma azaban kattayiwu akan su wani hatta inna ibn Nuhin alayhi salatu wassalam lam yaqish min azabillahi ƙurbuhu min nohi kusancin ɗan annabu nuhu bai sa yaron ya samu sauƙi da sassaucin azabin allah mahaifin shi daga cikin ulul azumi na rusuli amma da ya saba ma allah madaukin sarki bai sha ba annabu nuhu bai kwace shi ba bai tara azaban ba bai roƙon mai alfarma wacce ta karɓi ba kun gano wannan yanzu sai ka auna mahaifinka ko wani babba daga cikin manya da suke tsaho da su akwai wanda yake darajar annabi nuhu akwai lokacin da babu abin da yake wajibi a kanka a yau shi ne kawai ka bi Allah kaɗai ka bi Allah kawai duk wani biye biye ka rabu da shi Allah madaukin sarki ya shirya wala dukhuluhu fil umumi ko bai shiga cikin gayya da Allah maɗaukin sarki ambata cewa annahu munajjihi wa ahla Allah zai tsirar da annabi Nuhu da iyalan shi ba bai shiga cikin wannan rububin na iyalai a ce ya sha ba falamma arsala alaihim alaihi ghara yayin da Allah madaukin sarki ya aiko da ruwa na kofana da ya nutsar da duk wani fajiri da ƙahu buhu an yarki ba ma'ahu fiskasina sai mahaifin shi ce shigo cikin jirgin ruwa mu tafi lakin na ho ba shi ƙala ya bulayyar kan ma'a ya ce yaro ƙana jika ya bulayya yar kan ma'a hau jirgi tare da mu za ka tsira so ka imani shigo ka samu ka taka filin tsira qala sa'awi ila jabalin ya'sununi min al-ma yato bari ga wani dutse can zan hau zai kare ni daga nitsewa a cikin ruwa kaga kenan anan zaka fahimci wani abu duk wani da tangararre ko ga monitor shine class rep ɗinku duk wanda iyaye za ka faɗa mai iri ya rena su bai jin maganarsu mun gane class captain ɗinsu gashi kai kana da abin kana da abin da ya fi na iyayenka ko tunanin abin da zai bata masa da ya sa masa damuwa sai ba ka yi abin da kawai ya zo a zuciyanka abin da ka ga abokai suna so suke yi wannan shi kake so shi za ka yi ta yaya za ka yi albarka ta yaya za ka samu daraja ka sa iyayenka cikin damuwa da kunci akwai haɗari babba a cikin ɗabi'un wasu daga cikin matasa wanda suke yi ba tare da suna bibiyan irin waɗannan nasoshi suna samun labaran kanzararin ‘ya'ya samari irinsu ba. Ta gari wannan tsarara ya yi dace da mahaifin shi annabin Allah ne, amma ya faɗa mai ya ji. To kai da babanka wanda ba annabi ba kai ba ɗan annabi ba in ya faɗa maka ji a bisa kai da wancan. shi ya mafi ka daraja saboda na shi uban annabi amma darajar ba ta yi mai amfani ba saboda bai ji maganar uban shi ba kinan yanzu za ka yi makanka hisabi kai na ƙware ne ko ɗan banza kai fasinjan wannan ne ko yaya aka yi in kana jin maganin iyayenka to ka fita in ko ba ka jin maganin iyayenka to kana cikin ajiye ko abu da maka daɗi ba mahaifin ka ya ce yi karkace sai an zama yanzu za ka yi shi karkace sai gobe yanzu za ka yi shi ya to ku yanzu kamata yake marmaza ku gyara na ku tsari kuma iyayen ku da'a ku masu biyayya ku saurare su ku mutunta su ku yi da shi bayan da yi oba da ya haife ka ya ce yi kaza wannan kazan ya zama wai fitar da sai biyu ba wannan uban ka bi shi hankali ka bi shi hangen nesa ne ka ce shi son kansa tun kafin nan fai kashe kuɗi ya auro uwarka ya ta mata hidima har ta haife ka tun kana ɗan ta ya kula da kai haka girma tun ba ka san ko kai waye ba yau ka san ko kai waye tun ba ka iya kore ma kanka sauro ya kai kana da ƙarfin da za ka iya faɗi buhun masara to suna cikin wannan tattaunawa fa fahala bainahum al-mawdi hmm. sai igiyar ruwa ya shiga tsakanin su fagarika nan take sai nutse sauyin mutu bayan da al'amura suka lafa jirgin ruwa wasawar alal jude ta tsaya kan dutsen jude annabi nuhu da sauran halittun allah suka fito baki ɗaya an gama hallakar da duk wani fajiri ba wanda ya saura bayan ƙasa a wancan lokaci sai mumini annabi nuhu ya ce rabbi in li min ahli ɗana yana cikin iyali ne to da Allah ya ce mu najjika ne za mu tsiratar da kai wa ahlaka da iyalanka to sai tuna ma Allah ka ce za ka tsirar da ni da iyalena ku fa kashe ɗaya kun gano wannan da kyau ku to shine sai Allah maɗaukin sarki ya maida mai da martani yana so a cikin mai alƙawari sai Allah ce innahu laysa min ahlika bi cin iyalanka innahu amalun ghayru salih da wanda aikin ƙwarai ba ne yanzu in kana neman shegi dan masara ne yaron da aka haife shi a gadon sunna amma bijin maganar iyayen shi ƙur'ani ne fitar da shi innahu laysa min ahlika shi ne cikin iyalanka ɗan masara ne shi yasa annabi ya ce duk lokacin da mutum zai kwanta da matan shi yi addu'a domin in ka zo kwanciya da iyalanka ba addu'a shi kan zai zo ku kwanta tare to ba mamaki wannan da zai jin maganar iyaye ya zama ɓangaren ɗabi'un wancan baban shi cikin shekaru ya ɗauko ya sa ka tabbatar maka bai daga cikin iyalanka don an ji an yi godin dna ya nuna cewa kai baban shi ya a ɗauko na hankali da ɗabi'a ne za ga cewa ba kai ne uban ba wani itirifin minar ne shi za kai za ka iya gane kai ɗan gidanku ne ko ko ɗan tsuntuwan aljanu ne ta hanyar ƙin jin maganin iyaye ta kana ganin ka kullum yana complain babarka kullum tana complain wallahi abin ka nemi ubanka cikin aljanu tun wuri domin an fitar da ka innahu laysa min ahalika me yasa innahu amalun ghayru samih aikin shi ba na kwarai bane za zaka iya komawa ka zama dan babanka na kwarai dan innanka na kwarai in ka koma kana aikata ayyuka na kwarai wani ka ce na'am zo kai ka ce to bar to na bari kuma kakka kare wanda abin sun sun ci ka kai ban san hali da dabi'a iri kaza kai wanda ka bari sai sa sun iyayenka na complain akan shaye-shaye da kake yi ka ƙi ka bari suna complain akan yawace yawace da kake yi ka ƙi ka bari suna complain akan miyagun abokai ka ƙi ka bari suna complain akan kallace kallace da ta mata taɓan wayoyi ka ƙi ka bari ka aje abu ka kawar maƙota su aje ka kawar duk suna complain abin na damu su ka ƙi ka bari wallahi innahu laysa min ahlika mun ga mamu da kyau ko a zahiri dai kaɗin gidan ne an gano wannan amma a baɗi ne lalle ka je kan kuka ko ka je kan tsamiya ko kan wasu tsaunuka a daji ka nemo ubanka a can domin ba saba ganin ɗan mutum mai hankali da yake kan gare mai iyayen shi ba ba mu da wannan labarin an gano wannan da kyau ko kowa ya kokari ya gyara kowa ya kokari ya san me yake in dai ga ɗan da annabi ya haifa karar Allah zai ce innahu laysa min ahlika saboda ba mutumin kirki bane saboda bai zama ustazu ba dan duniya ne domin innahu amalun ghairu salih kuma duk wanda bai zama mutumin kirki bai min abin da Allah yake so in ya zo mutuwa sai gurin a dawo da shi duniya zama ustazu rabbi laula akhartani ila ajrin qaribin fa asaddaqa wa akun min as-salihin mun gano wannan da kyau yan kan ka fada ba wani riba a zaman kaɗan banza a zaman kaɗan duniya a zaman kaɗan iska ba wani riba a ciki kowa ya ƙoƙari ya zama mutumin ƙwari. in ma ɓata ka za a yi zama sharri da ƙari a kan maka amma kuma mutanen kirki da yawa wannan a shanta wani kankarar zunubai ne za a yi ma madadin Allah ya maka fallasa a lahira sai maka a duniya an gano wannan da kyau to amma ya zama da gasken gaske kai ba na ƙwarai ba wallahi akwai matsalar jama'a yi kokari mu sa himma mu gyara Allah ya shirya da fala alni yace kakka tsara roƙona ma laysa laka bi ilmi abinda ba ka da ilmun akan shi ba inni a'izuka ina ma wa'azi an takuna min al-jahili kakka zama cikin jahili sai jahili ba mutanen kirki ne domin ana kira annabawa a gayyansu ashe jahilci aibi suka ce aljahalu aibun wa sahibuhu mu'abun wa laysa lahu nasibun inda rabbil alamin shi jahilci aibi ne jahili abin aibatawa ne su jahili ba su da rabuwa a wurin Allah kenan duk abin da zai sa a saka ka a cikin wannan jam'iyyar wallahi kai marmaza ka batta domin jam'iyyar bala'i ce ba ruwan Allah da ma'aiki da su domin su jahilai ne al'umman annabi kuna fahimtar wannan da kyau ku warga fahimtar dukkan waɗannan nusus wanda ake magana a kansu wallan yake hadha libni qurbihi min abihi ahad ulul azmi min ar-rusul kusancin wannan ɗa da wannan mahaifi nashi annabi daga cikin ulul azmi min ar-rusul bai amfani da shi komai ba walakinnahu halaka fi man halak kuma gashi ya halaka waɗanda aka halakar kama qala ta'ala wa ma kana lahum min allahi min wa ba wanda ya tsare su shi na Allah wanda Allah ya zaɓa a matsayin ɗan domin shi shi ne wanda ya gudu kan shi in ba ka ba ka koma kana yin abin da ka ga dama na rantsi da Allah ba ruwan Allah ya an gani ya karayi rayu ne rayuwa na banza kamar daga tafi wajen Allah ala tsoro Allah maɗaukin sarki ya kiyaye a cikin wannan aya akwai alhaqqu ala sayri fil ardi kamar yadda muka ce ana kwadaitar da mu mu shiga mu fita mu gano abubuwan tarihi da za su taimaka ma imanin mu ya ƙara inganci na gaba anna sayra fil ardi fi ardi mukazzibina bayanu ma a halallahu bihim minan nikah in ka tafi za ga irin ukuban da Allah madaukin sarki ya saukar musu sai zama gani ga wani hakan ya yi tsawon tsoron Allah ka dau izina da su abinda suka sai kai kana yi ko kana tare da masu yi sai masu wa'azi kuma kai ma ka bari idza kana ala sabilil ibra fala ba'sa in ka je ne domin ka wa'azantu babu laifi ka ji ala sabilil ibrati bima jara bihi min al zato abin da suke yi kenan suka nuna maganganun Allah da annabawarsu Allah ya kakkashe su yin masu wannan wulaƙancin to gaskiya mu ma bar mu ɗauki mataki mu nisanci wannan abu lal ibrata bima kana lahum min al quwwa ba ta ji irin karfin su da ka ce suna su dutse su gida su dutse su kasuwa su stadium wajen wasanni eh wa tabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'abatu suna gina stadium stadium iri-iri don wasanni wa iza ba ƙashin ba ƙashin jabbare in sun tashi hukunci na kangara suke an gano wannan da kyau ko Dan ka je ka ga irin wannan balbalin ƙarfin وبناء ala zalika na'rifu anna alladhina yadhhabuna al'ana ila diyar samud yaqila ala quwwatihim mun san mafi yawancin wanda suke zuwa diyar samud suna zuwa ne su ga irin ƙarfin da Allah ya masu don su kashe ƙwarƙwatan ido wal'ikibar ah, <clears throat> bi sana'atihim ala haɗayin azim wannan abin da suke yi kuskure ne babba mun gano wannan da kyau ko ba daidai ba ne <clears throat> kuskure ne babba babu dalilin da za ka je domin kawai kalli ƙarfi an ce ka je ne ka ɗau izina ka gane abin da zai jagorance ka ba Allah li'annahum lam yasiru fil ardi as-sayr alladhi amara Allah bihi irin waɗannan da ke zuwa suna binciken kayan tarihi suna binciken su samo zinari da dukiya ba tafiya suke yi domin ɗaukan izina da Allah ya umarni ba bal saru fil ardi sayra allazina hallahu anhu wa rasuluhu tafiya ne wanda ƙarara manzon Allah ya hana bakar ƙalin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nabi ya ce la tadkhulu ala haula mu'azzabi kar ku shiga <clears throat> garuruwan waɗannan da aka azabtar kuma suke cikin azaba har yanzu illa an takunu bakina idan ku shiga kuna kuka fa in takunu bakina in kun san in kun shiga ba za ku kuka ba wala tadkhulu alaihim annabi ce kar ma kafan ku ta kai ku an yusibakum mithla ma asabahum dan kada abin da ya same su kuma ya same ana cewa an hallaka wata al'umma ga ce bari mu je kallo au kallon ɗaukar izina ko ko kallon ka ka in don wannan ka je to an hana ka zuwa mun gano فمن الذي يذهب الآن إلى ديار ثمود يقف يشاهد آثارهم وهو يبكي كان هذا وانا كتب جني يا جوجين هنا كيكي ويا واكب هنا تروس كوكا لا أحد إلا من هداه الله عز وجل وتبين له الحق فإن ترارود أن لا بين متزكيا وإلا فهم يذهبون يتفرجون سنرى بنتكيني don su ba labarin mun mun yoji kaza mu wa mun zan gidajen inda manya manyan duwatsu da aka fara ke aka manya manyan fara fara da kasuwan bi wani kara cikin tasha cikin kunin tari iko Allah kaga haya yaji biyar su ba a ta da sun gida ɗan kudin ok wannan ne abin da ya kai ka to ka saba ma Allah da ma'aiki an je ka je ne da ka sadaka dokiya amin wannan izina والأجر أن بعض الجهال منا يرون أن a tsari آثار ma wata ɗauka suke wannan garuruwan na waɗanda aka azabtar waje ne mai wata daraja har ma majalisar ɗinkin duniya ta ware su a matsayin wajejen tarihin duniya. Mun ga wannan da kyau ko? Wannan jahilai ne. Mun ga wannan da kyau. Ba abin girmamawa sai abin da ya cikin ƙwararren da Sunna. amma ka je gurbin waɗanda aka hallakar maƙaryata da su karyata annabawa har ma kana ganin su da wata daraja da kai ma uwansu ne gano wannan da kyau su ma kai maɗan uwansu ne ba ka da wata kima da daraja kun ba ɗan karin jahilci ba me kai ke tunanin waɗannan mutane da Allah maɗaukin sarki ke fushi da su har ya ɗauki mataki mai tsauri a kansu suke su a matsayin wasu mutane na gari an ce ka je ka ɗauki izina domin kai ka samu ka tsira a wajen Allah maɗaukakin sarki Ya sa abin da ya zama wajibi mu tsaya mu lura da shi kenan ko mu kiyaye Allah maɗaukakin sarki ya ƙara kiyaye to da ya ce malahun min Lahi, min waq mun yi magana ku ɗauki al'amarin ɗan annabi Nuhu Allah maɗaukin sarki bai ya tsare shi ba to kada ka ɗauka don kayi kuɗi kuɗi za su yi ka wajen Allah kar ka ɗauka don kana da muƙami aikin gwamnati ko mulki ko sarauta ko malanta wannan zai yi tsare ka ko familin ku suna da ƙarfin nasaba da daraja da ƙarfin faɗa a ji ka ɗauka har a lahira haka suke wannan ba daidai ba ne in dai manzo ya zo ka sa'a ko ka shiga uku mun ga wannan da kyau ko shi yasa sai ce annahu ma min ummatin khalat illa wa qad ja'at rusulaha duk wata al'umma da ta wuce sai da fa Allah ya kamata ta da manzo ni daɗin da nake ji ki inda mutum yake wallahi da zai kubata ba sai an samu mai mashi an gani da ramadana din nan ka ce wai ka zauna ka rayu har yamma har garin Allah ya waye wai kai baka je ka ji wa'azi don ka shiga ka ƙara imani da ƙarfi ba ba ka da abin da za ka yi ma Allah wasu malaman su yi asuba wasu malaman yi da safe wasu su yi da azahar wasu an yi la'asar su yi wasu dab da shan ruwa su yi wasu su yi bayan ashan haka ce ta ƙoƙarin sai sun shigar da al'umma in wannan malamin ba za ka je ka ji karatun shi ba me ya hana ka zuwa wajen wani shi ma laifin yin ma shi ma ba ka goyon bayan shi ne kawai da kai da ake son ka shiru. kai da ke san da gane akwai wanda yake karantarwa ne yake sha abishi suna fa nuna maka hanyar Allah da ma'aiki don ne za ka siyasantar da al'amarin ilimi da addini ka ce sai in wani ne ya faɗa za ka ji in wani ne ya faɗa za ka ji in wani ke wa'azi za ka ji ka zo dama a shari'a haka yake yi jama'a kuna fahimtar wani kowa ya matse sun ne yake ciki kar ka je lahira wallah ka sha mamaki kullu umma ha nadhirun wa ha rasulun anzaraha wa bayyana laha duk wata al'umma sai da ɗan gargadin Allah ya je masu aka yi masu bayani dalla-dalla. Wa kada ƙarra hazil umam bi al'ummomin baki ɗaya ma sun tabbatar da haka a cikin suratul mulku. Tabaraku kullum ma ulqiya fiha duk da aka ɗibo su ayari aka watsa su a wuta faujin da alahum khazaratuha to sai masu gadin wuta su tambaye su a nan ya a cikin nazir roku ba su roku masu wa'azi ba masu gargaɗi ba annabawa ba malamai ne a cikin ku qalu bala qad ja'ana nadhiru ce eh wallahi masu gargaɗin sun zo fa kazzabna muka ƙaryata su wa qulna muka ce ma ma nazzala Allah min shay'in Allah bai saukar da komai ba in antum illa fi dalalin kabir kun gano wannan da kyau kun ji halin da su shiga yanzu ba inda ba a mutane wa'azi ko sun kisu jini an gano wannan da kyau ko kawai sun kisu jini ba za su yi ba sau da ba sa jin magana to ga abin da ya fi su ba ma za a masu ba masu tambayin me yasa ba jin ba sai suna cikin ina ba su yi ta ba shi ne an makara wajen wa an gano wannan shi sa ce lokun na nasma'u za su da muna jin magana auna a ilu mu tsaya mu fahimci maganin da kyau makon na fi ashabi sa'ir da ba mu zama 'yan wuta ba wa in min ummatin illa fala hana hanabiya ba wata al'umma ba ce sai da Allah madaukin sarki ya aiko mata da mai wa'azi na aiko wanda manzon Allah ya koya mana sallah ya koya mana alula ya koya mana zakka ya koya mana hajji ya koya mana umara ya koya mana aure ya koya mana biyayyen iyaye ba abin da manzon Allah bai koya mana duk wanda ka ga yayi wani abu sabanin tsarin addini shi ya ga dama musamman a wannan lokacin ɗauke hanzari lokacin social media ba wa'azin da ba za ka samu a ɗakin kafin ba ba za ka ji ba tambayin da malamai suke yi wani shin mutumin da ya kunna wa'azi a kasa da ke ji yana samun lada kama wanda ya je masallaci ya zauna a'a babu hadisi ya tabbatar da waɗanda ake da rek da su ne shi wa'azin kasa in ka ji kai amfani da shi to nan ne kake da lada ba mu jarabin saurari ba domin sanda ake karatun ne mala'iku ke sakowa suke kewaye mutane haka ne za a yi rijista a tafi shi suna ce din na gafarta musu an gano shi ta kowa shi da yi ce shi Allah ka shirye da ba ta gaba ya ce ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب Allah ce zalika ba komi ya haifar da wancan ba sai dai bi annahum kanat Atihim, rusuluhum bil bayyinat manzanni sun zo da bayanai dalla dalla mun ga wannan da shi ko zalikal musharu ilaihi a wadancan abubuwan da ake nuna nuni zuwa gare su akhadha Allah ta'ala iyahu bi dhunubihim shi yasa Allah ya kama wadancan mutane da laifukan su fa hadhihi dhunub annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat eh laifin su shine manzanni sun zo da bayanai filla filla amma sai suka ki gano mu da kyau ta ce wani kada ba a suna fi kulli ummatin rasula ba wata al'umman da ba a aiko mata da manzo ba aikin manzon shine an ibudullah wajen janibu tagut ko bauta mu Allah fi ma bara'a ai baran baran da ɗagutu sai sai sai jefar da Allah sai ta cabko ɗagutu sai abin da ɗagutu ya faɗa masa shi za sai abin da makiya Allah suke so shi za su ga mai za ka yi ka tsira an gano wannan da kyau zanni lallai sun zo da bayanai filla filla ga umma kamar yadda ke kana ta afihim rusuluhum bil bayyinat sun zo da bayanai ayatun bayyinatin ayoyi waɗanda bayanin su yake a fili fiyas kun gano wanda za ka iya sa tunanin ka gani. wasu ayoyin kuma za a gani da ido uru-uru ka taba da hannu ka ci an gano wannan da kyau ko shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ma ba asallahu nabiyyan illa atahu min al-ayat Allah bai taba aiko wani annabi ba ba ce sai ya bashi mu'ujjozin da ma huwa ala mislihi yu'minu al-bashar wanda irin wannan wa'ujiza in ɗan adam ya gani zai imani ba kalli yadda annaba suka zo da mu'ujizi iri annaban Allah annaba adam wa zai faɗa mana mu'ujizan da ya zo da ita mu'ujiza ce ta ilimi don Allah madaukin sarki da ya halicce shi bayan tattauna mai tsawo da mala'iku aka halicci annaba adamu sai Allah ya halice wasu abubuwa sai sanar da adamu suna sunayensu da amfaninsu sai aka ce ma <clears throat> a mala'iku ku ba mu labarin waɗannan abubuwa da su iya su shi annabi adam ke bayar su su goma mala'iku sun shahara da biyayyar Allah ne sun shahara da ilimi da bin karatu ko kuma ba wani karatu ya fi ƙarfin haka ne aka ce ku gaishe shi wannan mu'jiza ce ilimi ba abin wasa ba ne ilimi alheri kuna fahimtar wannan da kyau duk wanda ya san da yake baya wasa da ilimi <clears throat> ku ɗauko annabi musa ya zo da mu'ujizozi da yawa mun yi bayani a baya mu'jizan hannu mai haske ko a tsakar rana ya daga hannun zai haske gane da haske rana ga hannun Za hasken ne hannun so da ai haske ne na mu'jiza an gani ga sanda mai rikidewa ga tsada teku ta tsira ta hallaka fir'auna ga kuma abin da ya shafi faffasa dutse aka fitar masa da idanun ruwa guda goma sha da jirgi da girgije masa a lokacin ɗimuwa suna tafi cikin aminci aka saukar masu manna da tsallowa da ta hankalin su kwanci bala'i zai sauka ana zuwa aka roƙi annabi musa ya addu'a kawai sai ga allah madaukin sarki ya kwarin yawan nan bala'i sun yi fama da bala'in kwaɗi sai ka ɗauko hawo ka buɗe kana kallon shi ruwa mai lafiya lau sai ka kai bakinka za ka sha kawai sai ga wani budurgijin kwaɗi ya sha dole ka ci da ko ga 'ya'yan kasan gwadari kasan gwadari ki kasan gwadari me gwadari gwadari 'ya'yan tana ne ko? ok wato kai ka san godari kai fa kai ka san godari kai fa kai mace da ka san godari inna lillahi wa inna ilaihi kaga dole fa muna karatu mun fassara da larabci zuwa Hausa Hausa ma fa kai mun fassara zuwa Hausa ba sai lokaci sun yi tambaya in ce an san kaza kai sakwato kasan gwadari nan sai ya ce wani wasu ne shehu wasu ne asalin hausa ta yi abu jabbar kasan gwadari inna lillahi inna ilaihi kai shi biyu kasan gwadari me gwadari, to gaji ɗayan kwaɗe ba ɗayan tana da na ce wa kama <laughs> sai ka ɗibo ruwa kawai sai ga dari faɗai faɗai zai shawu sai dai suka buga Allah Musa ya addu'a Allah ya jini ya jini ga cikin wani tsiyon sai Allah danno masa jini sai an haɗa maka farfesu lafiya lau mun gano wannan ka buɗe za ka ja kawai sai ga zama rababban jini ruwa ya zama rababban jini kaza rababban jini komi sai ka shigo ɗakin ka jina ƙarfin jini zama ciki ba zai yiwu ba ka roƙi Allah Allah madaukin sarki ya ɗauki nan Musa ya addu'a ka ɗauki ana ne sai koma tsayensu Allah madaukin sarki ya danno masu ƙwarƙwata ƙwarƙwata ana zaman fara ko ya karɓa da haka yana so sabi na yana so ƙwarƙwata sai ga matan haman ana zunzura in ana kan yake na susa ne ko kashe gwargwata haka zai kashe gwargwata sai dai sosa cizon gwargwata domin an kama kana haka in ana haka me yake fasa kwankwarkwata ka san akwai wasu abubuwa da yaran mu na yanzu ba san shi ba fa sai tsara musu bayani fa mun gano wannan da kyau ko ban san shi ba ko wannan da yake gani ya zo na ƙauye an tambaye gwadari ya ce ya san gwadari akwai abin da za a gaya mashi ya ma san shi ba kika san ana haka da me yake me yake ajigo ne <laughs> fata an za kuma bijilet ya kama shi <laughs> Allah ba ke zarki ya shirya da Allah ya sako musu kwarkwata sun gano nan ma suka roƙi Allah aka roƙi annabu Musa annabu Musa ya roƙi Allah Allah ya ɗauke musu wannan ayatun bayyana muna da tsallakewa annabi Salihu ya zo da naka sanguwa. kamar addu'a ba kawai ce kamar ban wannan kawai ce zai yi addu'a Raƙumi ya fito ko in yi addan ko sai bangon ya bude sai raƙumin ta fito da yarta wanda suka rayu da annabawa sun ga ayoyi da har da Allah ya sa ba ma wurin ya za ka roƙi Allah kana wajen sarar hankali ne idan kana wajen Allah bai kaddar za ka imani ba fa dan kana tun kana cin duka gara kana nan yanzu a maka wa'azi ka gyara an gano wannan da kyau ku? ya za ka yi fatan gana wajen <clears throat> sai da ke fatan da kana wajen Allah ya maka arzikin ne imani amma waɗancan mutane sun fi ka komi <clears throat> amma kuma me ta samu rana ya fata kowa ya san yake ciki annabi ibrahim ya gaza ari wannan mai gidanmu kafin shi annabi isa nabi isa yana yin addu'a ya shafi kuturu sai warke ko hannun ya gudu tsiri ya shafi idan makaho sai ne sai buɗe yana zuwa yi addu'a kawai sai na kabari ya fito babanka ya rasu shekara tamanin da suka wuce ko kakan kakan ka baka taba ganin shi ba ana labari sai ka ce annabi isa da allah dan ta mana da shi wallahi na za ko yi addu'a ko sai fito shi mu ne jigogin ka ce allah san to ku bi shi annabi dai ya gama su ce ƙarya yake suka bi shi har gida za su kai shi sai malam mutanen da da annaba suka sauka a wajen zufa sun takale da rashin mutunci fa wallahi al'azim annabin Allah annabi Yunus annabi Yunus kun san shi annabi Yunus yi wa'azi ya ce wallahi in bakwai imani ba azaba na tafi. duk garin aka kira taro aka ce an ƙi ayi can Allah madaukin sarki ya koro azaba na bayan gari da suka hango ta suka cikin gari da gudu wasu ce wallahi gaskiya ne a nan sai suke gidan annabin Allah annabi Yunus a guje da su da su da jakunansu wani ma kawai kejin kajin shi zai ɗauko gaba ɗaya ma'ana bai ma ya je tuba shi ɗaya ba har dabbobin su sai sun tuba irin wannan gayyan ana zuwa shuru ba hayaniyar raji ba annabi Yunus yana jiwo hayaniya ya leƙo ta katanga ya ga mutanen gari ya ɗauka sun kawo mai shari ne haɓa sai tsallake shi ma sai ta san shi bai jira Allah ya ce mashi fita ba yana zuwa jirgin ruwa ya cika saura fasin da ɗa sai ne sai tafiya ya faɗa ko akai gaba sai da ke tsakiyar teku kawai sai jirgin ya fara tambal tambal zai hallasa mutane ciki baki da ya halakar da su to al'ada idan aka ga haka to akwai mai laifi ko wani bawa zai gudu ko ta mata ta yaji ko wani yaro ya tashi kudin uwa shi zai tsiri mun gano wani da ko ko wani zai escape daga makaranta <laughs> na dai harka da iskanci ya faru sai an je tsakiyar teku ba zai gudu ba to ka'idan ba dawowa da shi za a yi ba sai da ɗauke shi can a jefa a cikin roki zai cinye shi sai matsariyar iskanci da tawaye in aka cewa ke da laifi kowa ki faɗa a ƙa'idar sai ya yi ƙwara'a haka za ka yi ƙwara'a na farko ya faɗa kan annabin yunus an tsarin bai faɗa a kai wannan ustazin ba zai wannan laifin ba ka san shi ɗan iska kana ganin shi a ido za ka gaya duk yadda ya kokarin gaggyara wayar rufa hudar ya rufa hudar shi da mayani in dai kuka da nan iska ya sai gaga alamun kai wannan tsohon kwano kun wani wannan da kyau ko a'a na uku zai ta cikin na a karma kallon sai zai haɗari ya tura shi a cikin ruwa yana shiga sai irin wannan tsatan kifin da suna waya ko sai haɗe shi yana fadawa ko sai tasbihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ai kawai sai ya zama mukifin alaƙaƙai so da tasbihi walaula ne an kana minal musabbihi ba dan ya kasance cikin masu tasbihi ba lallabi safi baɗin wallahi da nan ya ƙabari shi ƙasa ba ta cin jikin annabawa to wannan kuma jikin annabin ba zai yi jikin kifi ya mai shi ba haka zai zauna ina yi mai ba su to tasbihin ne kifin ya ji abin ba sarki sai Allah ya zo gaba kawai amayar da shi kaga zafin ciki da sauransu sai Allah ya fitar da eh, shigar min ya kafe aka fitar da eh, kankana ne kowaye sai mai lema saboda kada kwari kada waye waye su fitar da shi da wata ke ya jagije to kaga nan dai norway dole koma gari yana koma gari sai gari sai tun mutanen su suka imani yasa Allah ce da ma a ce wata alƙarya za su samu a irin wannan albarkacin annabi Yunus irin da a wanda ya duk kowa ya musulunta ba arni ko ɗaya ne a ce alitin auya zidu su wajen dubu ɗari ne kuma sun wuce haka kowa ya mutu ɗan takau in zai tafsiri duk garin kowa zuwa yake kowa ɗa'a yake amma fa ba ka taɓa ganin ka samu ta fa'ida ta ya sha gubar na ya sha ko bai sha ba ko tsoron da suka ba shi ma ya isa balantana zama mucin gadi da ya a cikin kifi wannan mu'ujiza ne kowa mu'ujiza ne don ka zo kan mai gida sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam ai yi shi la ta kare tuhusa Allah ba ka kira duba sai dai wanda ka gani kadai babban mu'ujizar shine qur'ani kullama qalal mada bidudu eh qur'ani zamani na ƙara tsawo kawai na ƙara zama sabu ƙur'ani ana karanta shi na ƙara birge ka ana fassara shi na ƙara ƙayatar da kai da nutsar da kai an gano wannan da kyau an jima in za a maimaita wajen sai ka ji ka babba ka taɓa ji shi mu'ujizin mazan Allah za ka ɗauko maka yaƙin da mazan Allah ya ji. da tallafin da Allah maɗaukin sarki ya ba sa bai a wanzan karawa wadda za ka sha mamaki ana yaƙin badar fa Allah ya sa bai kawai bacci suke tun na kan doki ya ɗaga takobi kawai sai bacci ya ɗauke shi ya farka ce da zan kafir ya mala'iku dubu Allah ya turo su tara sai sabon yaƙi za ka gama kowa na zuwa yana nuna wanda ya kashe sai ka ce wannan sani bai ce wannan tsaron mala'ikun sama ta uku ce hajji mu'ujiza shi za lokacin da aka kamo abba aka kawo shi gaban annabi wani sahabi ya ce ya rasula ni na kamo shi na ɗaure shi a ba ta ce a wallahi talla wani babban mutum ne akan wani doki da taba ganin irin shi ba shi ya ci kwaikwaye ne ɗaure na gam ya ba shi ce a ah, kawo maka ya ce ni ne annabi ce yi shiru wannan ɗaurin mala'ikun sama ta kaza <clears throat> kajin ujiza an gane wannan da ke jama'a isa kowa ya ƙoƙari ya zama mutum kirki kowa ya ƙoƙari ya gyara Allah sai Allah madaukin sarki ma rayuwanka albarka kun faɗa wata rana wani cikin sabai annabi ya aike shi wani gari ya zata ta daji yana shan wata kwana ko sai ga zarki zarki ya taso a guje zai cika mai aiki ya ce dala zaki ɗa in kai ne kango zaki me za ka yi shi annabi ne ya aike shi bai ce mishi dawo ba ya ce ne ya kai kizan kana neman asalin no going back ga yan sakon mazan Allah shi da hadu da only way kishi annabi ya aike mu ci ni ya ce wane ne ya raka <laughs> kai a gaida su mazan Allah wai manzan Allah ne waɗannan abubuwan da yawa da babu a faɗi su sai zai faɗi magana iri iri ya gaje da yadda ba wata da ke gani kafaran maka suka ce ba su yadda. shi annabi ba ne ya sa wuta ta sako ta keci a gabansu ta shi da shi manzan Allah ne na biyar roƙi Allah watan ta sako ta kalmar shahada ta ɓare ne ɗaya ya faɗi nan ɗaya faɗi nan suna gani ta rabu shi iktara wata sa'atuwar shakkan? amma duk da ya gama su ce ta tashi hankali sihirin ne Haɗe, ta ƙwari zama ba taɓa yin iskan mutane irin mashirkan ƙwarai sha'awa sun ci mutuncin babban mutum wallahi ya kula wannan saƙon shi nike kawo ya hankali wannan saƙon shi in ka ji ka tsira in ka ka ci Allah ka tsira mana imanu subhanak allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum